gani kubaili mu da yake lokaci ya tafi muna gode ma Allah da ya nuna mana wannan rana da wannan lokaci da muka taru domin taya 'ya'yanmu da jikokinmu murna hadda alkur'ani mai tsarki mai albarka a wannan rana shekone bakan lokaci kankan